Tun ma kafin a soma shirya ta a hukumance, salar lasar gishiri wato kirsale tana wakana ta hanyar yawace-yawacen makiyaya da dabbobinsu. Sanda Bamme makiyayi na garin Abalaka da ke jihar Tawa ya bayyana cewa makiyayan da ke zuwa yankin sun san mahimmancin wannan sallah. kirsale wadda yana kira maciyaya dabbobi sun haɗu wasu sun fito daga zender wasu daga tawa wasu daga maradi dabbobi ta yanshi inkali yana da umfani da yawa duk dabban Nijar yana da rashin lahiya na leda shikin shikin shi amma da ka kai shi wajen ingal ya sa wannan na jishiri to ya warke da ya sa shi ko na biyu sai ka gani yana amai shi in ya hawo da rani sai ka gani maje maje ya yi kiba ba ka hada shi da dabba wadda bai ta yi can albarkacin sallar lasa gishiri ana gudanar da kamfe din hushin dabbobi kyauta a duk faɗin yankin sai dai makiyaya na kokawa a game da yadda ake tsara kamfe din abinda muka cira wajen gwamnati taimaka wadda muka da wajen su duka dabbobi a yi musu allure amma duka dabbobi wadda sun tahi azawak ba a iya tara shi garin ingal a yi su allura dole a nema osile da na su shiga daji su yi ma dabbobi fudi a bana an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin ganin komi ya wakana kamar yadda ake so bubakar hamani shine shugaban ma'aikatar kiwo ta jihar agadez Tuni mun yi tanadin miliyon ɗaya na magunguna shaushawa ga ƙananan dabbobi da kuma magunguna dubu ɗari na yaƙi da cututtuka da suke yaɗuwa zuwa ga dabbobi da kuma wasu magunguna na kare su daga cututtuka. Akwai tawaga biyu na tawa da suka zo domin dafawa na Agades. Ba wai sansanin Ingal ne kaɗai muka tsaya ba. Muna da wa'adi na kwanaki goma sha biyar. Shugaban ma'aikatar kiwon ta jihar Agadez ya kuma bayyana cewa gwamnatin Nijar tare da abokan hulɗarta sun samar wa masu kula da hujin magunguna masu yawa domin warkar da cututtukan da dabbobin ke fama da su.